فيه البدعة شرك الشرك شرك الشرك تغني شرك فتح شرك قول شرك ترك الشرك شركا حيث اختلف اللفظان في الحركة والسكون فالأول الراء فيه مفتوحة والثاني الراء فيه ساكنة هذا جناس جناس المحرك يعني ومثله من قول أبي العلاء البؤري والحسن يظهر في بيتين أو وأونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر kyawu ya zaharu fi baitai ne, ya zaharu raunaquhu kyansa na bayyana fi baitai ne. baitun mina ash-shi'r akwai ainihin baiti na waka aw baitun mina ash-sha'ri ko eh, ɗakin mm, gashi zai tambayi ɗakin gashi sha'ar baitun sha'ar bai sai baitun sha'ar ba ku ɗau da shi hmm? ka san kamfan ba shi ne ba ha to ka ta ba ana buga tanki ba a kiti ciki ba ba zai ka kaurin ba to da sha'aru wancan sha'iru baitu sha'iru baitu sha'aru to Allah ya sauke Allah hoyi حيث اختلف اللفظان في الحركة والسطور فالأول العين فيه ساكنة والمراد به البيت من القصيدة الشريف والثاني العين فيه مفتوحة والمراد به المنزل أو الخيمة المصنوعة من شعر العنعم والأبنان يكفينا shi ma sai bayan sanda ko za a yi hmm? za a iya yi su sai rana ta zo almasu'a